فبشرناه بغلام حليم sai muka amsa masa addu'arsa muka ba shi labarin abin da zai faranta masa rai inda muka yi masa bushara da ɗa wanda zai girma kuma ya zama mai haƙuri wannan ɗa shine annabi Ismail